daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kama radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran kai daga nan birnin tehran mun ba adamu tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na uku a wannan rana ta juma'a da fatan an wani lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da dumi su sai shirin nan na ko kun san da ke kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi ko ta rana shirinmu na duniyarmu a yau sannan mu karkare da shirin ku na muryoyin masu sauraro da fatan za ku kusance ta da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labarin duniya da farko ga kanunsu. janar salamina da dakarun karar juyin musulunci ya ce iran za ta yaye kallabin sabbin biranen ƙarƙashin ƙasa na adana makamai janar yahaya sari na yaman ya sanar da kaiwa manyan jiragen ruwa wato na amurka hari yan gwagwarmaya a gaza sun tarwatsa motocin yakin haramtacciyar kasar isra'ila da dama To yanzu ga cikakkun labarin. Janar Salami ya ce Iran za ta yaye kallabin sabbin biranen ƙarƙashin ƙasa na ajiyar makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙi. Kwamandan dakarun kare jun hannun musulunci na Iran, Janar Hussein Salami, wanda ya gabatar da jawabi a wurin babban taron ƙasa na masu ziyarar wuraren yaƙi a Abadan ya ce, al'ummar iran suna son ganin ƙasarsu tana gudanar da ayyuka cikin kowane fage da cikakken ƙarfi da kuma ci gaba janar salam ya ce dakarun kare juyin musulunci suna gudanar da ayyukansu ne bisa wannan ka'idar ta ci gaba da kuma ƙarfi kamar yadda al'umma ƙasar suke so hakanan kuma ya ce babu yadda za a samu nasara a cikin rauni kuma komai yawan makamai da ake da su to imani ne ke tabbatar da dugadugai. kwamandan dakarun kare jun juhan musanci na iran ya yi watsi da abin da makiya suke riya cewa sanadiyar sauye-sauyen da suke faruwa a bayan nan a cikin wannan yankin matsayar iran din ta samu koma baya tare da cewa wannan shine abin da makiyan suke faɗa da maimaitawa yana mai tabbatar da jajircewar ƙasar da kuma karuwar karfinta janar salam ya ƙara da cewa karfin iran ya kai ta yadda za ta mayar da martani akan abokan gaba daga cikin ƙasarta ba tare ta dogara da wasu daga waje ba kamar yadda ya faru a yayin farmakin wa'adu sadiq na ɗaya da na biyu kwamandan dakarun kare jinju halin musulunci na iran ya kuma ce iran ƙasa ce mai ƙarfi kuma muna mayarwa da maƙiya matani ne akan wannan ƙa'ida ƙasashen amurka birtaniya da kuma haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai hare-hare kan ƙasar yaman kafin watsa labarun haramtaccen ƙasar isra'ila sun sanar da kai hare-hare har sau ashirin a kan sana'a da hudaida tare da amurka da birtaniya tashar talabijin ɗin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta talabijin ta sha biyu ta ce haramtacciyar ƙasar ta yahudawa tare da amurka birtaniya sun kai hare-hare ne a cikin zango uku a kan wurare mabambanta da suka hada da rumbunan ƙarƙashin ƙasa na ɓoye makamai masu linzami da kuma jiragen sama marasa matuƙi kafafen watsa labarun na haramtaccen ƙasar isra'ila sun ce an kai har-haren ne dai da jiragen yaƙi ashirin an kuma jefa mabamai har guda hamsin a can yaman tashar ta bin ɗin almasira ta ce har haren wuce gona da irin ɗin da aka kai sun shafi cibiyar samar da wutar lantarki a birnin sana'a hakanan kuma dandalin saba'in da dubin dubatar mutane kan taru domin yin allah wadai da yaƙin gaza. To kuna tare da Radio Hausa na mara jamhuriyar musulunci ta Iran. Janar Yahaya Sari na Yaman ya sanar da kaiwa manyan jiragen ruwan Amurka hari. Kakakin sojan ƙasar Yaman Janar Yahaya Sari ya sanar a yau Juma'a cewa a cikin sa'o'i 48 da suka wuce sojojin na Yaman sun aiwatar da hare-hare masu yawa akan manyan jiragen ruwan Amurka masu dakon jiragen yaƙi. da kuma akan wasu manufofin haramtacciyar ƙasar isra'ila a yafa jirgin dakon jiragen yakin wato da sojojin yaman ɗin suka kai wa hari shine uss harry truman da kuma wasu ƙananan jiragen ruwa yaƙi da suke tare da shi a arewacin tekun red sea bugu da ƙari kakakin sojan yamma ɗin ya sanar da cewa sun kai wasu jerin har-haren a jiya alhamis akan wasu manufofin haramtaccen ƙasar isra'ila da ke yafa wato tel Abib, ta hanyar harba jiragen sama marasa matuƙi guda uku kuma duk sun isa inda aka tura su a gefe ɗaya dubun dubatar mutanen yamma ɗin sun yi gangami a yau juma'a a biranen ma'arib da kuma sa'ada rai da kuma raima sannan da ta'is da hajja an yi gangamin ne dai a cikin wurare har talatin da biyar a faɗin ƙasar ta yamma inda miliyoyin mutane suka taro a ƙarƙashin gangamin an fitar da bayani wanda ya ƙunshi jaddada ci gaba da goyon bayan al'ummar falasɗinu da kuma yin allah wadai da ke ta hurumin wurare masu tsarki na musulmi da 'yan sahiyoniya suke yi mutanen yamman ɗin dai sun sha nanata cewa za su ci gaba da hana jiragen ruwa wucewa zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila hakanan kuma kawai manufofin 'yan sahiyoniya har-hare zuwa lokacin da za a dakatar da kaiwa gaza hari da kuma ɗaukewa yankin takunkumi a can gazan 'yan gwagwarmaya sun tarwatsa motocin haramtaccen ƙasar isra'ila na yaƙi da dama dakarun rundunar gwagwarmaya ta kudus reshen ƙungiyar jihadul islami sun sanar da kai hari a kan motoci da dama na sojojin mamaya rundunar ta kudus ta fitar da wani faifan bidiyo da ta nuna yadda mayakanta suka dasa bom mai tarwatsa tankokin yaƙi da kuma wasu motocin ɗaukar soja a sansanin jabaliya da ke arewacin gaza bugu da ƙari bidiyon ya nuna lokacin da motocin na sojojin mamaya suka taka wata nakiya wace ta tarwatse da su a arewacin gaza dai yana daga cikin inda haramtaccen ƙasar isra'ila take tsananta kai har-hare da zumar korar falasɗinawa daga cikinsa saboda ta kafa shingen tsaro tsakaninta da mutanen gaza bugu da ƙari sojojin mamayar sun rusa asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da suke a wannan yankin na ƙarshen su shine asibitin kamal adwan a gefe ɗaya ƙungiyar jihadul islami ta fitar da wata sanarwa a yau juma'a zuwa ga 'yan wato iyalan fursunonin da suke rike da su tare da ɗora wa firaminista benjamin netanyahu alhakin kashe fursunonin da ake rike da su a zirin gaza Saƙon wanda yake magana da iyalan fursunonin ya ƙunshi cewa jagororinku ne suke kashe 'ya'yanku cikin sani. Bayan wannan rubutaccen saƙo, an nuna hare-hare masu muni da jiragen yakin haramtaccen ƙasar Isra'ila suke kai wa Gaza, sai kuma sautin fursunonin da suke ƙara da ƙarfi. alamar harin da aka kai wa gaza ɗin ya shafi inda suke. To ƙarshen labarin duniyar kenan. To ma sauraro ƙashen labarin duniyar mu kenan yanzu sai ku gyara zama domin ku ji shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka haɗa da shirin nan na kokon san wanda ya saba kawo muku wasu abubuwa da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga shi ne kuma sai a saurari shirin nan na duniyar mu a yau wanda yake sharhi akan wasu batutuwa suka shafi harkokin siyasar wannan yanki na gabata tsakiya. Shirin da zai biyo baya na ƙarshe shine shirin nan naku na muryoyin masu saurare. wanda ku ne ke aiko da ra'ayoyinku a kan wasu abubuwa da suke faruwa a cikin wannan yankin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan shirye-shiryen ɗaya bayan ɗaya wanda kuma da su ne muke ban kwana da ku. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a goma ga watan Janairun shekara ta biyu da biyar. wanda ya daidai da tara ga watan rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 500 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan janairu na shekara ta 1920 majalisar kasashen duniya wadda ake kira da league of nations ta fara aikin ta a birnin geneva na kasar switzerland an kafa majalisar ne bayan yakin duniya na biyu manufofin kafa wannan majalisa dai sun hada da sulhuntawa da warware matsaloli waɗanda ke akwai a tsakanin ƙasashen mambobi a majalisar a lokacin da ya ƙasashen afirka gaba ɗaya da kuma tare soviet da kuma amurka wadda ta taimaka wajen kafa wannan majalisa ba sa cikin majalisar sannan kuma hatta ƙasashen ingila da faransa sun dai nuna goyon bayan su wajen kafa majalisar kawai amma ba sa a cikinta a matsayin mambobi majalisar league of nations ta ci gaba da aikinta har zuwa bayan yakin duniya na biyu a lokacin da aka mai gurbinta da majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 1946 masu rarrai ko kun san cewa shekaru 98 da sa gabata rana irin ta yau aka fa cibiyar fasahar ayyukan fina-finai ta oscar wannan cibiya dai tana da mambobi 400 waɗanda suka hada da 'yan wasan fina-finai na silima da kuma wasu 'yan wasan kwaikwayo da kuma fina-finai na talabijin gami da ƙwararru akan harkoki na ɗaukar hotuna da kuma marubuta fina-finai da dai sauran bangarori waɗanda suka shafi hakan a kowace shekara cibiyar tana bayar da kyaututtuka na musamman ga 'yan wasa waɗanda suka fi nuna ƙwazo a cikin shekara a ɓangare daban-daban waɗanda suka shafi fina-finai hakanan kuma akan zaɓi fina-finai waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a wasu bangarori da alƙalan cibiyar suke ganin cewa sun dace da kyautar shekara ta oscar cibiyar oscar ta fara watsa shirye-shiryenta a talabijin a cikin shekara ta 1953 masu saurare ko kusan cewa shekaru goma sha uku da sa gabata a rana irin ta yau mustapha ahmad roshan ɗaya daga cikin masana ilimin fasahar nukiliya a ƙasar iran ya yi shahada a lokacin da wasu masu yi wa isra'ila aikin leƙen asiri a cikin ƙasar iran suka ɗana masa bam a cikin motarsa a cikin birnin tehran mustapha ahmad roshan shine masanin fasahar nukiliya wanda kuma ya taka gagarumin rawa a shirin iran na nukiliya an haifi shahid roshan a kusa da garin hamidan a kudancin kasar iran sannan kuma bayan kammala karatun sakandare ya shiga jami'a inda ya sami digiri na farko a fannin kimiyya ta sanadare wato chemistry bayan haka kuma ya fara aiki a hukumar makamashin nukiliya ta iran mustapha roshan ya yi shahada tare da direbansa a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa ofis a rana irin ta yau bayan haka an kama waɗanda suka kashe shi wanda kuma suka tabbatar da cewa sun samu horo ne daga haramtacciyar ƙasar isra'ila masu saurare ko kun san cewa shekaru 24 da suka gabata rana irin ta yau allah ya yi wa aitullah muhammad mahdi shamsuddin malamin gwagwarmayar duniyar musulmi rasuwa an haife shi a shekara ta 1312 bayan hijira a birnin najaf al-ashraf sannan kuma shi dan asalin kasar labanan ne kuma bayan kammala karatunsa na share fage ya fara karatun darsa na addini tare da manyan malamai a birnin najaf a hankali a hankali aitullah shamsuddin ya fara rubuta kasidu da kuma littafai tare da bayar da gudunmuwa wajen kafa jam'iyyar da'awa ta kasar iraki yana da shekaru 36 a duniya lokacin da ya koma kasar labanan domin taimakawa jama'a kuma a shekara ta 1975 miladiya aka zaɓe shi a matsayin mataimakin shugaban majalisar koli ta mabiya mazhabar shi'a ta labanan bayan shekaru uku lokacin da aka yi garkuwa da imam musa sadar shugaban wannan majalisa aitola shamsuddin ya karbi ragamar tafiyar da harkokin wannan kungiya na tsawon rayuwarsa ya tsanduma a cikin harkokin siyasa da zamantakewa a labanan kuma ya yi kokari na taimakawa mabiya mazhabar shi'a na ƙasar labanan waɗanda ake kokarin mayar da su saniyar ware da mayar da su baya a cikin dukkanin lamura na al'ummar ƙasar tare da tauye musu hakoki wannan malami kuma ɗan gwagwarmaya ya bar littattafai masu tarin yawa da waɗanda ya rubuta a ɓangarori daban-daban na ilmomin addini mafi shahara da gaske littafansa akwai littafin nan na bainal jahalati wal islam akwai kuma littafin sa na al'amaniya da dai sauran littafai waɗanda ya rubuta ana amfani da littafansa waɗanda ya rubuta a makarantun hausa na ƙasar labanan kamar yadda kuma ake kallonsa a matsayin ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka bayar da gagarumar gudunmuwa wajen kare haƙoƙin tsiraru sannan kuma ya taimaka wa falasɗinawa waɗanda suka yi gudun hijira zuwa ƙasar labanan banda isra'ila ta kore su daga muhallansu ciki har da yankunan zirin gaza da kuma yankunan gabarimacin kogin jordan sannan kuma ya kafa wata babbar cibiya domin tallafawa falasɗinawa 'yan gugurmaya waɗanda suke yaƙi da isra'ila sannan kuma ya ƙarfafa matsayar imam musa sadar na taimakawa gwagwarmar falasɗinawan wajen yaƙi da mamayar isra'ila a cikin yankunan su waɗanda aka haramta musu rayuwa a cikin su Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.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 gaza a watan oktoban shekarar bara da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa hukumar ba da agaji da ayyukan jin ƙai ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta jaddada cewa abinda gwamnatin mamayar isra'ila ta ba da damar shigar da shi ta hanyar da ta buɗe hanyar zirin gaza na daga fulawa da kayan abinci bai shige kashi shida cikin ɗari ba na buƙatun al'ummar yankin na gaza lamarin da ya haifar da munanan matsaloli mafiya muni a yankin na gaza musamman wajen samun biredi da al'ummar falasinawa suka fi amfani da shi a matsayin abinci wanda ya kai ga rufe akasarin gidajen burodi a kudancin zirin gaza hukumar ta unrwa ta bayyana cewa sama da mutane miliyan biyu da suka rasa matsugunansu a zirin gaza na fama da yunwa da rashin tsabtataccen ruwan sha cututtuka da fargaba game da tsoron fuskantar muggan hare-hare a kowane lokaci kuma samun abin da za a ci ya zama abu mai wuya ga iyalai a yankin hukumar ta yi nuni da cewa halin da 'yan gudun hijira ke ciki a tantunan 'yan gudun hijira da cibiyoyin hukumar ta unrwa abu ne mai ban tausayi dangane da masifar yunwa da sanyi da kuma gazawar kungiyoyin ƙasa da ƙasa wajen biyan buƙatun 'yan gudun hijira saboda ƙarancin abinci gami da abinci mai gina jiki ga ƙananan yara sakamakon haka hukumar ta unrwa ta jaddada yin kira da a buɗe mashigar yankin gaba ɗaya tare da hanzarta shigar da abinci ga jama'a da ke bukata domin rage yunwa da ta'azzarar matsalar rashin abinci mai gina jiki ga ƙananan yara da kuma bullan cututtuka da dama hukumar ta unrwa ta sha musanta zargin gwamnatin mamayar isra'ila da take yi kanta na goyon bayan al'ummar falastinu kuma majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da cewa hukumar tana gudanar da ayyukanta ne ba tare da fifita wani bangare ba kuma tana mai da hankali ne kawai kan tallafawa 'yan gudun hijira sannan tana jaddada cewa babu wata kungiya da za ta iya gudanar da ire-iren ayyukan hukumar ta unrwa jami'an majalisar ɗinkin duniya da na larabawa sun sha yin gargaɗi sakamakon munanan matakai da gwamnatin mamayar isra'ila take ɗauka na neman haramta ayyukan hukumar unrwa wanda Falasnawa ke ƙara dogaro da su tun bayan fara aiwatar da kisan kiyashi da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ke yi tare da cikakken goyon bayan amurka a gaza a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 kisan gillar da gwamnatin mamayar isra'ila take yi wa falasinawa a halin yanzu ya yi sanadin shahadar mutane tare da jikatansu waɗanda suka zarce dubu ɗari da hamsin da hudu kuma yawancinsu yara da mata da kuma sama da dubu goma sha ɗaya da suka ɓace a cikin mummunan barna da yunwa da suka yi sanadiyar mutuwar yara da tsofaffi a ɗaya daga cikin bara'o'in jin kai mafi muni a duniya babban kwamishinan hukumar bada agaji ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijiran falisinawa ta unrwa philip lazarini ya yi kashedin cewa sojojin mamayar isra'ila suna amfani da yunwa a arewacin gaza a matsayin makamin yaƙi babban kwamishinan hukumar ba da agaji da ayyukan majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijiran falasinawa philips lazarini ya ce akwai yiwuwar masifar yunwa ta afku a yankin arewacin zirin gaza da ke fuskantar kisan kare dangi da kisan kiyashi da sojojin mamayar isra'ila ke yi wa falasinawa a tsawon fiye da shekara musamman arewacin zirin gaza Lazarini ya kara da cewa a cikin wata sanarwa da ya fitar abin takaici wannan ba abin mamaki ba ne cewa za a yi yunwa a arewacin Gaza. ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta yi amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi saboda ta hana mutanen gaza samun abubuwan buƙatu na yau da kullum musamman abinci don samun damar ci gaba da rayuwa lazarini ya jaddada cewa kayayyakin taimako da suke shiga yankin na gaza ba su wadatar ba kuma baya kai kimanin motocin sama da talatin a kowace rana wanda ke wakiltar kusan kashi shida cikin ɗari na bukatun yau da kullum na falasɗinawa Lazarini ya yi kira da a ɗauki matakan gaggawa ciki har da siyasa don ƙara kwararar kayayyakin jin ƙai da na kasuwanci zuwa Gaza da kuma yanke shawarar siyasa don ba da damar ayarin motoci shiga arewacin Gaza a kai ba tare da tsangwama ba. ya kuma yi kira da a yi amfani da siyasa don magance matsalar yunwa da kuma kawo ta. ya ƙara da cewa har yanzu ba a makara ba a cikin 'yan makonnin da suka gabata wani rahoto da kwamitin nazarin yunwa da haɗin gwiwa na wucin gadi don samar da abinci wata tawagar ƙwararru na ƙasa da ƙasa masu zaman kansu a fannin samar da abinci mai gina jiki da kula da mace-mace yayi gargaɗin cewa watakila a zato mafi ƙarfi an fara fuskantar masifar yunwa a yankunan arewacin gaza yayin da sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da lalata yankin arewacin na gaza da gangan kwamitin nazarin yunwan da haɗin gwiwa na wucin gadi don samar da abinci ya jaddada cewa akwai buƙatar ɗaukan matakan gaggawa na shawo kan waɗannan matsaloli da za su haifar da mummunan sakamako kan bil'adama. rahoton kwamitin ya jaddada cewa halin da ake ciki na jin kai a zirin gaza yana da matukar muni kuma na ƙara taɓarɓarewa cikin sauri al'ummar gaza musamman na arewacin yankin suna fama da matsalar yunwa ta hakika bisa la'akari da ƙarancin abinci da tsaftataccen ruwan sha da magunguna da kuma makamashi musamman man fetur sakamakon killace yankin da sojojin mamayar isra'ila suka yi masa tun bayan fara kai hare-hare ta ƙasa a ranar 27 ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya sanadiyar mutuwar yara da tsofaffi da dama a makonnin baya-bayan nan dai an fara samun wani rikici na gaske a tsakiyar yankin da kuma kudancin zirin gaza sakamakon karancin fulawa da kayayyakin masarufi a kasuwanni da gidajen falisinawa inda aka tilasta musu yin amfani da gurbataccen fulawa wajen ciyar da iyalansu da kuma binciken madadinsu wanda ba zai gadar da lafiya ba a ranar biyar ga watan oktoba sojojin mamayar isra'ila suka sake mamaye arewacin zirin gaza ƙarƙashin lagudan wuta da ci gaba da ruwan bama-bamai da suke janyo zubar da jini da kuma tsaurara matakan hana shigar da abinci ruwa da magunguna tun a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ne gwamnatin mamayar isra'ila ta mamaye yankin zirin gaza tare da ci gaba da aiwatar da kisan kiyashi a yankin inda falasinawa sama da dubu ɗari da da hamsin hudu suka yi shahada tare da jikata kuma yawancinsu yara da mata sannan sama da dubu goma sha ɗaya suka ɓace sakamakon mummunar barna da yunwa da ta kashe yara da dama da kuma tsofaffi a ɗaya daga cikin bala'o'in jin kai mafi muni a duniya gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da kisan kiyashi kan falasinawa inda ta yi watsi da ƙudurin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na kawo kawo ƙarshen yakin nan take da kuma umarnin kotun ƙasa da ƙasa na ɗaukan matakan daƙile ayyukan kisan kiyashi da wajabcin inganta yanayin jin kai a gaza har ila yau hukumar unrwa ta yi gargaɗin gurgunta ayyukan da ake yi wa miliyoyin 'yan gudun hijiran falastinawa a yankin zirin gaza inda hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya ta unrwa ta yi gargaɗin cewa ayyukanta na iya gurgunta idan mummunan mata. matakan da gwamnatin mamayar isra'ila ke ɗauka na haramta ayyukanta ya fara aiki a ƙarshen wannan wata na janairu da muke ciki hukumar ta unrwa ta faɗa a cikin wata 'yar gajeruwar sanarwa da ta fitar cewa lokaci ya ƙure na yiwuwar dakatar da ayyukan hukumar wanda dakatar da ayyukanta na iya hana ta gudanar da hidima ga miliyoyin 'yan gudun hijiran falasinawa sanarwar ta kara da cewa majalisar ɗinkin duniya ba ta shirya mai gurbin hukumar ba kuma dole ne majalisar dokokin kenneset wato majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta janye matakin da take son ɗauka na haramta hukumar abin lura a nan shine a ranar 28 ga watan oktoban shekara ta 2024 da ta gabata majalisar dokokin isra'ila ta amince da wasu daftarin ƙudurori guda biyu na farko ta hana aikin hukumar unrwa a haramtaccen ƙasar isra'ila kuma an shirya ganin dokar ta fara aiki a cikin watanni uku bayan amincewa da ita yayin da daftarin doka ta biyu ya buƙaci kawo ƙarshen duk wata mu'amala da haramtaccen haramtacciyar kasar isra'ila take yi da hukumomin majalisar ɗinkin duniya wanda ya soke dukkanin yarjejeniyoyin da aka rattaba hannu a kansa a baya a cewar kamfanin dillancin labaran kasar jamus majalisar ɗinkin duniya ta bayyana matuƙar damuwarta game da amincewa da waɗannan dokoki inda ta yi kira ga gwamnatin mamayar isra'ila da ta kyala hukumar unrwa shigaba da ayyukanta da kuma mutunta dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa a wata sabuwa kuma hukumar unrwa ta bayyana cewa falasinawa raba miliyan ne a zirin gaza suke fuskantar hadarin ambaliya wata mai magana da yawon hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya ta unrwa ta jaddada cewa kusan rabin al'ummar gaza na cikin hadarin nutsewa a cikin ruwan sama ƙarƙashin yiwuwar bullar ambaliyar ruwa a yankin jaridar financial times ta ruwaito wata mai magana da yawun hukumar ta unrwa tana cewa mutane rabin miliyan a gaza na cikin hadarin fuskantar ambaliyar ruwa da zarar ruwan sama ya fara sauka a yankin gaza kakakin ta kara da cewa an kwashe watanni shida ana atisayen motocin dakon kaya 33 dauke da katifu a kusa da kan iyaka da masar saboda takunkumin da aka kakaba musu kan batun shigar da kayayyakin jin kai cikin yankin gaza mai magana da yawun hukumar ta unrwa ta yi nuni da cewa mazauna gaza da ke fama da matsananciyar rashin abinci mai gina jiki suna fuskantar karin hadarin cututtuka a lokacin sanyi sannan hukumar ta unrwa ta yi gargadin karuwar mutuwar ƙananan yara a gaza saboda sanyi kuma ba da agaji da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ta unrwa ta yi gargadin karuwar mutuwar yara ƙanana a gaza sakamakon tsananin sanyi da rashin matsuguni wannan yana zuwa ne a cikin wata sanarwa da hukumar ta unr ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya ta unrwa ta jaddada cewa kusan rabin al'ummar gaza na cikin haɗarin nutsewa a cikin ruwan sama ƙarƙashin yiwuwar bullar ambaliyar ruwa a yankin jaridar financial times ta ruwaito wata mai magana da yawun hukumar ta unrwa tana cewa mutane rabin miliyan a gaza na cikin hadarin fuskantar ambaliyar ruwa da zarar ruwan sama ya fara sauka a yankin gaza kakakin ta kara da cewa an kwashe watanni shida ana atisayen motocin dakon kaya 33 dauke da katifu a kusa da kan iyaka da masar saboda takunkumin da aka kakaba musu kan batun shigar da kayayyakin jin kai cikin yankin gaza mai magana da yawun hukumar ta unrwa ta yi nuni da cewa mazauna gaza da ke fama da matsananciyar rashin abinci mai gina jiki suna fuskantar karin hadarin cututtuka a lokacin sanyi sannan hukumar ta unrwa ta yi gargadin karuwar mutuwar ƙananan yara a gaza saboda sanyi kuma ba da agaji da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ta unrwa ta yi gargadin karuwar mutuwar yara ƙanana a gaza sakamakon tsananin sanyi da rashin matsuguni wannan yana zuwa ne a cikin wata sanarwa da hukumar ta unrwa ta fitar a 'yan makonnin da suka gabata dangane da jarirai da suka daskare har suka mutu a gaza sakamakon tsananin sanyi.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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. To kamar da muka riga muka sanar muku cewa shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron na shan martani daga wasu kasashen Afirka bayan kalamansa na cewa kasashen Afrikar ba su da godiyar Allah. Kasashen Chad da Senegal duk sun yi kakausar martani kan kalaman na Macron inda yake cewa da ba dan Faransa ba da duk sun fada hannun mayakan da ke ikirari da sunan jihadi. To wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. To assalamu alaikum sashen Hausa biyo Tehran Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilyamin Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. Ko shakka babu wannan kalamai da shugaban kasar Faransa ya yi ga kasashen mu na Afirka ko kadan hakan bai zo mana da mamaki ba domin masu iya magana na cewa duk abin da kaga ya samu shamuwa to watan bakwai ne ya jawo mata idan da mu na afirka ba su miƙa kawunansu ga kasar amurka da faransa ba to da shi kansa emmanuel makaran bai isa ya fito ɓoye wannan kalamai ba fatan mu dai kawai shine allah ya kawo wa ƙasashenmu na afirka ɗauki ya kuma ba mu ikon cin wannan jarabawa da shugabannin ƙasashenmu na afirka ke jarabar mu da shi na gode biyo tairan jamhuriyar musulunci mai magana agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya Assalamu alaikum radio biyo ci Tehran radio mai albarka fata alkhairi zuwa gare ku da fatan dai kuna lafiya kuma kuna cikin koshin lafiya. Mai magana mamman shafi wanda aka yi sani da Tupac mai wata shugaba na fada himma matasa da take nan garin Agadez a jamhuriyar Niger bugu da ƙari mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka baki daya. To mu zan ba da ra'ayin mu akan furucin shugaban kasan Faransa misali shine cewa ya nuna cewa kasashen afirka e tare da rakiyar kasar faransa ne suka ci gaba ko kuma a'a akasin haka sai muka yi nazari muka ga cewa eh su wannan kasashe na afirka su suka kama ma faransa lokacin da ta shiga wani yaƙi wanda in ba don haka nan ba da yanzu ba harshen faransanci suke yi ba kasashen na afirka su suka shiga gadan-gadan aka kashe 'yan afirka akan ƙasar faransa ƙasar faransa soja nawa aka kashe mata amma su mu na afirka nawa aka kashe suka kwato ma faransa incinta hatta zama ƙasa mai cin gashin kanta afirka ce ta kwato mata wannan inci amma emmanuel makura yana nuna cewa ƙasar faransa sai da ita kasashen afirka za ta ci gaba ƙasar faransa ba ita kaɗai ce ke da a duniya ba akwai ƙasashe da dama wanda suna so su tafi tare da wannan ƙasashe namu tahiya ta gaskiya ka bani in baka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryoyin masu sauraron radiyon kasar irin radiyon musulunci da farko dai suna na sani da walaska zazen burin a cikin jihar da magaramin jamhuriyar nijar to wanga martani da kasar faransa da ke mayarwa ga kasashenmu na afirka musamman ma kasa ta nijar zuwa ga burkina mali duk wanda dai aka ce wanga kasashe sun koyi sojojin faransa to 'yan magana suna cewa shure-shure ba ta hana mutuwa kuma ba za a taɓa ka ba a hana ka kuka kuma mai kaya rantse farawa ya rantse ne shafuran nan sai dai mu baki hakuri da cewar wa gaskiya ce ta yi halinta muna fata kuma sauran kasashe ma inda wanga sojoji suke na ƙasar faransa muna fata da cewar gaskiya za ta yi halinta wanga mutane su koma can ƙasarsu domin mu mun gaji da su sani da walaska kasuwan gurmu assalamu alaikum sashen hausa na radio iran mai magana hassan lashi omar daga anguwar sabon gari da bani dama zan fito albarkacin bakin ya dangare gaskiya wannan magana da shugaban kasar faransa ya yi bata zo mana da mamaki ba ganin yadda duka kasashen afirka suke neman juya ma ita kasar ta faransa baya nan duk wani kalamai da shugaban ƙasar faransa zai yi mu baya zo mana da mamaki ba da mun san dai sure bai hana mutuwa kuma muna fatan ubangiji allah sa duk wata ƙasa ta afirka inda adda sojin faransa da ma sojin wata ƙasa wanda yake zaune duka su tattara su bar wannan yanki namu na afirka saboda mu da yanzu ka dauka a nan jamhuriyar nijar shekarun da sojojin faransa suka yi mu taba ji an waye gari ba an ce ga wani hari yan ta'adda sun kawo sun kashe wani mahari ko kuma wani abu ba kawai haka nan suke zamana a cikin kasa da sunan su na yaki da ta'addanci kuma babu wani kokari da suka taba yi akan wannan fanni na gode ku tashi lafiya mai magana salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai hula a garin mai gode a Kimba jihar Neja. Hakikanin gaskiya game da ainihin kalaman da shugaban ƙasar Faransa ya yi to za mu ce yana iya yiwuwa kila ya kwankwaɗe giyar shi ta kai mai karo zai iya hudu wannan kuma mu a kullum a kowane lokaci kamar irin matakan da wasu ƙasashen mu na Afirka suka ɗauka kamar irin Nijar da kamar da Chadi na game da korar ainihin kasashen yammacin duniya irin su faransa to ya kamata sauran kasashen mu na afirka musamman ma da kasa ta najeriya muke fatan allah ya kawo mana wanda zai zama silan koro wa'annan barayi mugaye wa'anda ke haddasa mana fitine-fitine a kasashen mu da tashin hankali kuma sace mana dukiyoyi domin musamman kasa ta najeriya lungu da sako za ka same su gasar duk inda wani ma'adani yake suna nan suna kokarin su mallake shi inda talakawa ke cin abinci akan mutuwar zuciya irin na shugabanninmu na kasashen afirka da fatan fatan za su kula su gane mai magana Ibrahim mai wanke hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja memba amma da matasan Afirka reshen jihar Neja gode mu da fatan alkhairi gare ku ilahirin ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Tokar da ya shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran malami na gaba sai ka sha mu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu wannan gidan rediyo mai albarka na sashen Hausa na BOX radio iran mai magana aminu ne daga nan maradi jamhuriyar nijar to lalle dai mu wannan ficewa ta sojojin nan na kasashen turawa ba ma faransa ita kadai ba mu dai alheri ne a gare mu mu dai yanzu duniya ta gani nijar ga yanan da izinin allah in allah yarda muna fatan ubangiji allah ya ƙara nisanta mu da su daga dukkan wasu wanda ba alheri ba ne kasancewa tarayyar mu da su da mali da burkina faso ina fatan kuma a ce senegal kinnan da wannan cote d'ivoire kinnan su Kuma su kore su su fice musu da ƙasa tun da zaman su ba wani alheri ba ne suna a cikin ƙasa da na'urorin su da komi amma a banza sai a zo ana ta kawo hari tun da dama ya ƙarya ce suke suna cewa zawa ne suke suna wani taya sojoji ko kuma suna kare ƙasa suna kare muradun su ne dai suna sata kawai yawancin su ma duk ba sojoji ba ne injiniyoyi ne kawai na sanayya abubuwa to ubangiji Allah ya ƙara nisan tasu da ƙasashen Afirka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da wannan lokaci sunana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau lokal gamin magami a tarayyar najeriya muna godiya da wannan maudu'i da kuka aza mana na korar sojojin faransa daga ƙasar mali da burkina faso da nijar wannan tsari ya yi daidai muna kira kuma da sauran kasashenmu na afirka tun daga matakin najeriya da sauran irin kamaru ya kamata su masu ɗauki wannan mataki su gane cewa kasar faransa fa ba ƙasa ba ce ta addinin musulunci sannan kuma abinda suke kira gare shi ba suna kira bane akan addinin musulunci idan kuka duba a yanzu irin yanayin da muka tsinci kanmu na ruɗani a tsakanin ƙasarmu ta najeriya da sauran ƙasashenmu na afirka wallahi ƙasar faransa ita ce ummul haba'isa duk wani ƙungiya ta ta'addanci da take horarwa a ƙasashenmu na afirka faransa ce sunana nasiru malam sula malam falal daga jihar da magaram da ke jamhuriyar nijar sannan wani ɓangare guda kuma limamin mata ne to ai nake ganin ba wani abin mamaki ba ne muryar musulunci ta iran cote d'ivoire da za ta rage dakarun soji na faransa daga cikinta ta rage yawansu ina tunanin bai zo min da mamaki ba kuma bai taba zuwa da mamaki kuma kaɗan lokaci kaɗan ya ma kusan ya insha Allah dukansu ma korarsu za ta yi ba ma yawancinta ba tunda haka ji an ce wai bayan eh, da eh, kasashe da dama kamar su mali burkina faso nijar. da sauran makamanta haka sun kore su to wata rana ka kaba su duka za a fidda su duk kasar da ta zamanto munafuka kamar ka dauka su faransa in wata ƙasa ce wallahi ƙarshen rayuwar ta kuka kuma ita faransa ta tsima lokaci sai ta zama to ita kadai babu wani wanda ke tare ta tukwar daga baya ta zo ta yi regretan irin lamarka wannan a yanzu dan lokaci kaɗan nan ne muryar musulunci ta rana, ki sa ido ki gani wata rana ko da rai ko babu rai na ni dai limamin mata sai kin sa maudu'in cewar gashi faransa Rayuwata babu ita ta murje kamar irin na kuda ne ka je wajen mai nama ka kakkaɓe shi garin bugewa kawai ka ga ya mutu ma dukkan musu ya kare wannan babu abin mamaki Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Rashi Umar ga Angon Sabon Gari da Makaram Jamhuriyar Nijar. Na so ku bani dama zan tafi albarkacin bakin ya dangane da wannan maudu'i na wakarana. To gaskiya kamar yadda muka gani ya faru a Mali da Burkina Faso da Jamhuriyar Nijar. Haka kuma yake shirin faruwa a sauran wasu kasashe wanda faransa ta rena to gaskiya wannan abin bai zo mana da mamaki ba ganin yadda daman tura wannan ba san zaman su muke a mu na afirka ba kuma yanzu kamar burkina faso da mali da niger suka bude wata kofa ta korar turawa wannan kuma gashi sauran kasashen afirka suna koyi da su mun ji daɗin hakan ɗari bisa ɗari kuma muna fatan ubangiji allah kawo zaman lahiya da sabon arziki a ƙasar mu ta afirka da ma duniya gaba ke ɗaya na gode ku tashi lafiya assalamu alaikum shafin hausa na rediyo jamhuriyar musulunci ta iran sunana usman maidala gosheri a jihar damagaram magaran cikin jamhuriyar ta nijar na gaskiya faransa ta gama ganin eh, zananta ya makunci cikin kasuwa duba da kasashen da take wa kallon makaskanta kuma kallon kasashen eh, da ba su da wayewa da za su iya koron mutum guda na faransa malatana eh, bataliyata ko kuma dakarun sojojin ta daga kasarsa wato suke ga kasashen afirka kan magiya waye zaman faransa ga kasashensu babban illa ce ga ɓangaren tsaro da ma tattalin arziki wanda hakan sun daɗe suna zalunta waɗannan kasashen namu baya-baya a wasu kasashe suka ga e wannan kasashen da suka kori kasar faransa musamman mali burkina faso da ma kasar mu ta nijar eh, suna ga ci gaban da suka samu ta harkar tsaro wanda dama can kasashen eh, mu sun yi juriya ne sun yi haƙuri duba da wa'insu mutanen da suka yi karyan kafa suka kama na wa'annan turawa suke wa huson arzikin mu da wayan cewar za su kama na gudunmuwar tsaro a kasashen mu wanda hakan an sani zalunci ne kararra kawai dan dai karfan kafa ne baka da dama da zaka iya bujiro da magana ka kore su ko kuma su tuma da kasa su tuma da wani manahucin to haka muke cewa dai kan mage wa yanzu hoya waye faransa kisan inda dare ya miki ka kasashen mu na afirka ba niger ba mali ba ba chad ba ba ma senegal ba duk wata kasa da ma wanda ingila ta rena da sauran kasashen da suke ganin eh, faransa tana da gindin zama a gurin kwa yanzu faransa ta eh, kashin ta ya bushe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wuri masu sauraron radiyon ƙasa iran radiyon musulunci to da farko dai suna na sani dawo a tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar ne to ficewar eh, sojojin faransa daga kasashen mu kamar mali burkina eh, niger ce chad ce senegal duk bai muna da mamaki amma ficewar sojojin faransa daga abricos ni shine yake ban mamaki duba da cewar shugaban kasar abricos alasan watara kusan karam farautar kasar faransa ne kuma a ce an waye gari wai shi ma ya ayyana da cewa sojojin ƙasar faransa za su fice daga ƙasarsa kai an ji ana ruwa ƙasa na shan yawa kuma ina jan hankalin eh, ma'aikatanmu na niger musamman ma wanga ƙungiya ta yes domin wanga shigo-shigo ne ake nema a wa ƙasashenmu to ya kamata a ce wanga ƙungiyoyi na yes kusa ku yi karatun ta nutsu duba da cewar wanga mutumin ayyana da ya yi da cewar sojojin faransa za su fice daga ƙasarsa akwai alamun ƙamshin gaskiya kuwa Eh, a duba da ya sani dawo alaska tsatsun burma cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan radio jamhuriya ta addinin musulunci ta heran biyo mai magana mahmudu isufu dan asalin nijar dan jihar maradi kuma mazaunin italiya ina gaida hassan barka da kai da abokan aikin ka baki ɗaya alkhairar allah ya kai muku dangance da fecewar sojojin faransa a yankin afirka musamman chadi da senegal da cote d'ivoire za a rage su Sul. duka zance ne wanda ake ba ake ce ma labarin kamazon kurege su hutu ne sai da duka wannan bayanan da suke yi su kasashen da za su inda sojojin faransa a cikin kasashen su shi kuma shugaban kasan faransa ya haito kuma ya tona asiri ya faɗa asalin gaskiya kenan zance ne wanda ba shi ne ba sai dai ubangiji allah kare mu da shirinsu ubangiji allah kare mu da mummunan aniyarsu muna fatan kuma shugabannin mu saura na afirka sai kishin kansu su yi kishin al'ummarsu da talakansu da albarkacin da allah arzuta da su cikin ƙasa su umfana da kansu da kansu kuma Allah ya ƙara kare shugabannin IS. To masu sauraron mu da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka agarsa don kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.